Dokta Tukur Abdulkadir barka da wannan lokaci, ka sha magana game da lamarin ƙasar Siriya. Fara janye dakarun Amurka daga Siriyan da rana tsaka bai baka mamaki ba? To wannan wani al'amari ne wanda yake ba abin mamaki ba in muka yi la'akari da cewa shi shugaban ƙasar Amurka tun makonnin baya ne ya sanar da cewa ƙasar sojojin Amurka za a janye su daga kundin da suke mamaya tun da dama dai mamaya ya kai su tunda ba wai akwai wani ƙudiri ne na majalisar ɗinkin duniya bai ba su dama shiga ba ko kuma ita kasar Siriya ne ta gayyace su ba saboda haka tun da kasar Amurka ita ta ji dama sojoji da yawa a wurin kuma ita ce mai jan akalar wannan tafiya dama saboda haka wannan abu ne da ke nuni da cewa lallai Amurka da gaske take yi duk da cewa kwana-kwanan nan shi mai ba shugaban kasa Amurka shawara harkar tsaro John ne yake cewa idan suka ga cewa akwai barazana ga bukatun ga muradun kawayensu a wannan yanki za su dakatar da janyewan amma kusan kila shi dai Donald Trump zai ce na gaba ya yi gaba ne kila kan wannan al'amari. To amma ana ganin dakarun ba su karkare aikin da ya kai su Siriyan ba. Ba ka ganin akwai sauran aiki gaba? Ai dama abin da ya kai su ne kuma suka yi nasara. Abin da ya kai su dama ɗaya da ita ƙasar Siriya. Tunda abin da ya faru a ƙasar Siriya in ba manta ba, ko da Hillary Clinton ta taɓa bayanai shekarun baya inda take cewa ƙasar Amurka ta hanyar CIA sun ba da gudunmawa a baya akan waɗannan ƙungiyoyi 'yan tada ƙaya baya domin kawar da wasu ƙasashe ko shugabanni da suke ganin ba sa ɗasawa. Saboda haka mafiya jihar mutanen ƙasar Sidiya da kuma mutane da suka san me ke faruwa a waɗannan yankuna sun san cewa babu yadda za a ce sojan Amurka da sauran ƙasashe na yammacin Turai za su je ne domin kawo zaman lafiya sai dai domin cimma wasu muradunsu da suka saba kuma. Lamarin na da ɗaura kai, a ganin ka wannan me yake nuna wa sauran ƙasashen da dakarun Amurka suke girki a cikin ƙasar? Sai su fara ƙoƙari su fara farin ciki cewa in Allah ya taimake su wahalhalunsu da kisan gilla da ake ta musu musamman mutanen ƙasar ƙasashe kamar irin su Afghanistan da kamar Yemen. Za su ga cewa kusan kila Allah ya su da suke ta yi kullum na kawo musu ƙarshen wannan hali da suka samu kansu, kila abubuwan ya fara sauƙi ya kusa zuwa gare su. tunda in muka yi la'akari da rahotanni da kungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam da kuma masu nazari a abin da ke faruwa a waɗannan ƙasashe kamar su afghanistan da wasu yankuna na pakistan tashe fararen hula da aka yi dubban dubata tun daga lokacin shi george bush da shi obama da kuma yanzu al'amari ne wanda yake babu wata ƙasa a duniya da ke wannan kisan inda ba ƙasar amurka ba saboda haka abin farin ciki ne in har da gaske donald trump zai cika alkawarin da ya a baya cewa zai janye sojojin ƙasar shi daga ƙasashen da katsalandan dama ya kai Dr. Tukur Abdulkadir muna godiya matuƙa da samun wannan fashin baki da aka yi mana. Mun gode kwarai da gaske.